Thank you. nake so ya za a yi amma zo mu je daga ciki zo zo mu je ban gane in shigo daga ciki idan zaka min juye sai na shiga gidanka kina so ki ta wahala a cikin rana ki da za a yi miki juye ki so mu je komai na buƙatar sirri in mata ba malam ka ji tsoron Allah ka ji tsoron annabi wato dan ka gani da tallan gora irin gani ko yar hannu ka ɗauka kowa iri ɗaya ta ko ko su masu tallan goron ai ba a san ransu suke yi ba yanzu idan ka ce wani ya tare a haka ya ce mata ta shigo cikin gida zaka ji daɗi ba zan ji daɗi ba gaskiya yarinya karama da tunani kai gaskiya kamata in watsar da wannan abin da nake yi wallahi Allah shirye mu hajiya ba na nake ɗaukar talla ba abban mama ce ta ce wai idan ban fita ba za ta duke ni wato sai ita ce mai gidan ko sai ita ce mai gidan ko wato bora bana kusa kusa ko ba ta gida ku ta gida ku ta gida mu ta e mu je mu je gida Allah wofi ba me yasa ba ta dora wa yanta ba saboda saboda saboda ita mahaukaciya ce na'am samira wai har yanzu nan ba gidaje yariya nan bata da ta mun wanki ba ya san fanni zuwa an jima fa zan tafi fati ina sani karki damu dolen ta ko dare ta shigo dolen ta dawo gidan nan kuma dolanta ta ta yi wankin nan yana na ba farantin goro yana ina? Yana ina farantin goro na nace Yana kwata. Ta ce yana kwata. Goro ki ji ba, yana kwata. Ina ki yana kwata. Ina magajiya, ku zo daga nan wuta. Kina ji na? Ke baki da mutunci. Wallahi na ga alama ke baki da kirki baki baki baki ko da mutunci. Ya baki da kirki dora yarinya talla. Na ce da ke kada in kara ganin dora magajiya talla cikin gidan nan. ba Samira nan baki dora mata ba sai ki dora magajiya talla to ina sace gani sai ki abaci wallahi to ni Samira santa ne dole ta tafi talla ba santa bane to dole ta dauka ko mm dole eh me me me me tsakanin su mutanen tsakanin su in dai baki dora wa Samira sallaba to ta magajiya ba dora mata ba to shi kenan abin da ke faɗa kenan ko to shi kenan dan Allah na talatu daga yau tun na riga na kafa doka kin ke dakin karya to ki sake dora mata in kika sake dora mata talla tsakanin da ke a bakacin auren ki abin ya kai ga haka na gaya miki Allah ba ku shaurin ki na gaya miki in magajiya zo mu je kiyashi tsara baki baba ni fa ki tashi kai ma ki bi su ai baban ku ɗaya uban ku ɗaya tashi kai ma ki bi su magana gizo ba ka wuce koki wannan ba kauye yarinya nan jin mu take ke ka shi da ciki dan na ba bakwa ta ki a fito ki karasa aikin ki munafuka annamimiya tsohuwar hmm Yau ba je tallamba ba kuma? Jammai. ke ki san me ya faru kuwa? Wai da na ce ta tafi talla, sai baban ya karɓi goron tallan da faranti da kuma yau zuba sa a kwata ya dawo gida suka dawo ko ina suka haɗu oh, ya zo ya dinga bala yana masifa yana kumfan baki wai har da kudin wai zai sake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da mun ga tashin hankali ai ni ko nace idan ya san wata ya <laughs> san wata ba ni ko na tashi na aika wa makota kowa ya kawo kayan wanki shi muna wanki da guga a gidanmu tana yi eh, ina amshe kuɗin ina siya wasu kuwa <laughs> kin mun daidai ba dan shagen taurin kan ubanta ba ai da tuni mun gama da shi amma yanzu ma babu komai a juru zuwa rafi wata ranar tulin zai fashe ga wannan sakon naki mm. to yaya ne wannan eh. hayaki za ta yi wannan kuma mm. na wanka ne takardar da ta yi amfani da su ta fita mm-hmm. sai kin ga irin mijin da za ta samu na nuna wa sa'a ne ai wannan abun yana damu Yana hmm? damu yana damu na a ce yarinya san ta leliya ga kyau ga gashi a ce ba kuma shinshini kai da matsala sai dai in farin jinin uba amma dai ba daidan uwa ba ki zuba ido to ni zan tashi na tafi saki tafi kenan a'a ba ki tsaya mana ina saka dan wake wannan abin arziki da kike mu dole ki ci dan wake da mai da dambu ne na na ci wake sai na ci dan waken nan da dambu ne sai ka tsaya Allah Allah kuwa sauri nake da wannan abu Bige na za ka yi ne duk faɗin titin nan bai shi ka ba sai ka rago ta na. ki yi haƙuri jikinki bai kama da titi ba kawai da ina ganin wannan ita ce hanya ɗaya kacal da za ki iya sauraron kamar ya ban gane ba kar ki yi mamaki idan na gaya miki tun daga inda kika siyayya nake biye da ki amma gaskiya wahal da kanka kake yi dan bu wacce ba za ta amfane ka da komai ba kake yi ni kuma a gani na rabo ne domin na yi gamo da matata kana nufin akwai wata matar da ta ɓata da ka ganta kenan yanzu a'a ba haka nake nufi ba kina ɗaya daga cikin matan da na jima ina buri da suraki da ki gaba ɗaya na daɗe ina isma ki a zuciyata to don haka duk kin dace da waɗannan sufofi don haka na ce ke ce matata don allah ki taimaka ki bani adres ɗinki na ji daɗi wallahi sosai ba ya Uban waya baki izinin yin zance a kofan gidan nan. Baba ne ni izini, shine ya ce na fito. Amma kin san umma ta hana ki kwashe-kwashen banza ki kawo mana su kofan gida ko? To ki gaggawa sallaman wannan gajan. In ba haka ba jikin ki zai gaya mi. Ke kuma wace ce ki da zaki zo kina gaya mutane irin wannan maganganun? Ina ganin inda zaki tsayi ki kalli kanki duka siffofin da kika zayyano da ke suka dace. To barin gaya miki. kar ki kuskura ki kara furta wannan mummuna kalma a kaina ko kuma ga ita safiya wallahi sai ranki ya baci haka ka ce ko eh haka na ce to wallahi tallahi bari in shiga ciki in dawo in same ka a wannan, sai jikinka ya gaya ma kai ma ki haƙuri dukan rayuwa takan zo haka ki ɗauka cewa kina cikin aji kina rubuta jarrabawa ne akan hakuri. wata rana sai labari na tabbata za ki fita da sakamako mai kyau saboda irin kyawawan halinki shiru ba su taɓa bari na na tsaya da wani mutumin arziki ba a kullum so suke su gani cikin bakin ciki ba su da wani buri illa su ga sun kundata wa rayuwata Inna! Inna! menene magajiya tana waje tana zance da sorai bayan kin min alƙawarin cewa ni ce zan fara samun namiji a gidan nan ya aure magajiya ta zama min yar aiki to ga sorai na ta yazo. me kuɗi ne haka babur mai tsada eh wannan alkawarin da na cewa mijin da zaki aura na gani a nunawa ne yana da bagajiya tana zance dan ma bai daga soran nata bane mara kunya gashi daga ganin sa ma da mutunci wai har zai rake ni eh, eh, Hajiya, lafiya? menene shi ban sani ba me kake yi a nan ka tsaya an gama fasa maka kai sannan sai maka bayanin abin da kai watan ko ne kake zuwa kuke mata ciki ko ciki kuma hajja eh to Allah ya kama ka yau kai sabon yankan rake kenan to tsaya an faɗa maka cikin ta uku muna zuwa muna zubarwa idan za ka iya sai ka ci gaba da zuwa in kuma ba za ka iya ba ka wuce oh kariya zan miki kariya oh, wai ina matsayin nan naki kice zan miki Allah ya haini ni ba zan iya zama da fasika a yanzu ba sai dai ki kara gaba kuma hajiya na gode to gode ba zan kara zuwa ba insha Allah Allah ya mun tsari da fasikai irin ba za ki wuce ciki ba kafin sa miki kuku abin da na ce ba zan kira kan sauro ya shiga mu eh akwai sauro kuwa kan kamar raguna haka suke eh abin nan na damuna na jammai na gaji wannan yarinyar matsiyaciyar yarinyar nan yanda kika san farar zama aka shafa mata a jiki farin jini ne da ita kaman auka tana fita wallahi da wuya ta dawo gida ba saurayi ita ko samira ta ni ban taba ganin ko ai sallama da ita ba kowa ga babansu ya ce kowannensu ya fitar da miji kafin ya dawo ni tsoro na gashi ya kusan dawowa kai ya ce shi zai haɗa su da duk wanda ya ga dama ne abin ya dame ni wani dole dai ya dame ki ni wallahi jikina har yayi sanni wai kaza ta taka wuka ni ma abin yana damu na. amma kin sa abin da nake so da ke mm. akwai wani sabon boka da ya zo an bani labarin eh ki tashi ki shirya mu je mu same shi mu bace masa bukatun mu na farko dai a sawa magajiya bakin jini ta zama kamar mujiya in ta fito kowa ya same ta <coughs> Allah Allah na biyu kuma a mallake miki malam si abin da kika ci jin <laughs> mallan kawata na uku kuma ai ban gaba bari ka rama ba ai jikina ya tsubu ne ina ji to ina ji na uku kuma eh a sanya wa Samira diyar mu farin jini a lallai baki gama ba daga ta fita masu kuɗi su rika layi a kanta. Wayo Allah na ji wannan ce kaɗai mafita ga matsalolin ki talata ɗan koma ya fi kin ka barka da warhaka gimbiyan mata tare da kai sarkin samari ki ce na samu karbuwa da wuri kenan ai ba kowace mace za ta kalle ka ka kasa burge ta ki ce faduwa ta zo daidai da zama kenan yanzu ba za ki damu ba ina so ki kai ni gidanku domin mu gana da iyayenki domin su san a wannan matsayi na zo ki saboda gaskiya ni aure nake so in yi da wuri <laughs> lalle in batan aure ne ka tara ka samu amma me zai hana mu fahimci junanmu sannan mu yi magana aure domin aure a wajena abu ne mai sauki haka ne wannan magana ki haka take amma a takaice dai sunana bala kuma ina zaune ne a rijiyar zaki ni maraya ne domin iyayena sun rasu amma ina da business kala-kala da niki. wannan ya ishe ni sanin wane ne ni ko barin gabata maka da sunana sunana samirat na kammala karatuna ina jiran ka ne dama kawai ka zo mu ɗau gaskiya kin yi matukar burge ni wato a rayuwata na daɗe ina neman wayayyen mace kamar ki sai eh, gashi yau Allah ya sa na yi gamo da ki tun da ki riga kin amince kuma za ki aure ni to wannan abu ya min daɗi kuma gaskiya ina so a yi auren nan da wuri saboda ni ina da kuɗi masu yawa a hannuna irin ka na daɗe ina nema ko a mafarki ka gani ka zo a lokacin da ya dace sai mu sha biki kenan ko Allah ku <laughs> to na gode kuma da wannan karɓa da kika mun kuma Allah ya sa a yi abin nan da mu amin bari dan baki wani abu dai ba yawa sai ki sai goro ki ci ko? To na gode. Na san dai ba cin goro. <laughs> Gaskiya ka fiye zolaya. Allah. Allah. To na gode da karban da kika mutu. Yawo. Ka gaida goro. Sai an jima. Samira? Na'am. Duk wannan kudin na zancen yau ne? Wallahi. Hayya. Samira? lallai Allah ya kashe ya bani ita mai irin wannan mijin na daɗe ina miki addu'a ki samu ah! kuma baki sani ba daman boka ya ce min tsiyarta ki ɗau kwalliya ki wanka ki rataya jaka ki sa takalmi ki fita dole ki dawo da santalelan saurayi in nake nan. wallahi ce min maye ba da wasa yake ba mm. kuma yana sanya gababanmu hakika ya ce in gabatar da shi gurin baba daga sai na ce mishi abba ya yi tafiya sai karshen sati zai da idan ya dawo zan gabatar da shi kuma ya ce zai ci gaba da zuwa zanci samira ta ta bayan hannu a <laughs> haka zaki kare kuma ya ce umma karshen watan nan yake so a yi bikin mu to me kike kallo ke kuma mayya karamin mayya jikan mayya yar gidan mayya haka zaki kare ba miji kare a baiwar gidan nan ki min aiki daga ni sai yata baiwa za ki zame mini ke ku da ki samu miji sai dai ki je ana yi. ki san me za ki min wannan murnan ba ni kadai zan yi ta ba a'a ka saki ki kuma ki tashi maza maza ki je ki kirawo mini jimmai ki ce ina kiranta in ni in kin ga dama ki tafi salau salau salau salau ki dade wallahi ko dare kika zo ko dare cikin dare kika dawo ko karfe ɗayan dare ne sai kin yi min wanki don kuɗin da ke bukata. Watan malam wata ya shawara zan ba. kan yarinyar nan magajiya. Hmm? Gashi yar wata an sa ranar biki. Ita kuma ba na jin daɗi in ga an yi wa Samira aure ba tare da ita ba wallahi. Bin tausayi, yar marainiyan Allah. Me zai ana kai sadakanta a masallaci malam? sanar a masallaci kana da ya gashi sadaka hmm? to wato talatu gaskiyar magana ina cikin damuwa hankali na a tashe yake kwarai da gaske kin ga yaron nan bala sai na roƙe shi akan da Allah ya ara min lokaci ya ƙara wata uku wai dan dai kawai a samu ita ma magajiya ta samu manemi dan haɗa ta Samira ya musa auren to gashi yanzu lokaci ya ƙure lokaci ya ƙare ita dai har yanzu ni ma wanda nake gani na zuwa ƙofar gidan nan balle in ji an ce za a yi magana to da hankali ya tashi malam ni fa shawaran da na baka ya kamata ka ɗauka kawai in ba haka ba malam za a yi ta zagin ka ne a cikin unguwa ko ina ka biya ta kallon ka da abin kawai malam ka bada ita wallahi dan na lura yarinyar nan tana cikin mata da ba su da farin jini bakin jininta ya yi yawa haba taɓa da ita babu kuma in allah ya da idan na je masallaci zan ba da wannan cigiyar mai sanarwa in allah ya sa an samu wani wanda zai karɓi ta sadaka kin ga sai ya haɗa aurenta da na samira gaba da yayi baki daya yawwa malam haka nake son Hmm? Wanda a haɗa ta a yi auren gaba ɗaya da Samira. Ka san marainiyan Allah ce kan mu je mu cuce ta ko kuma lokacin ta ya ƙware. sada ya zo da wata bukata ya da ya safiya kuma ya min bayanin bayyana muku ya ba da ita sadaka kuma wani abin mamaki sadaki ma shi zai bayar illa dai kawai kai a wanke ta a kai maka ita inda kake so saboda haka idan da mai bukata a wurin kada ya shayi ya tashi ya bayyana kansa ala ga mata mala suna abdullahi wannan sadaka da aka bayar na safiya ina da bukata ala abdullahi suna kamar abdullahi ko amma kuma yanka kamar hala mala abdullahi kai ba ƙwarai kuwa ni ba ne kuma da garin kulumbotuwa ne shi na zo yi na garin kuma ina zaune ne a nan bayan layi gidan baki to to ko da ba ko ba ba zai gagara ba malam alai sada um kamar da kamun da wannan bayani Allah ya sa an samu mai bukatar wannan yarinya sai sai dai sunan sa malam abdullahi amma ga alama ba ko ne ko ya kake ganin za a yi wannan shirin a bako ne albata wala ai ba bako ne ai alhamdulillah shi malam abdullahi abin da zan bukata in Allah ya sa ne mu fita daga masallacin nan to ka bi ni gida sai mu tattauna eh kwale kuwa alhamdulillah yawwa alhamdulillah malam abdullahi ka ji abin da aka da baban wannan yarinya to sai ina ganin sai mu addu'a ko to to mi salati annabi ko sallallahu alaihi wasallam